Suna Abubakar Adam Funtuwa masu kallon mu kamar yadda aka saba kuma na ƙara dawowa a yau kuma ina tare da wato ƴar mage aka ce baki daɗin goyo na ji wani mawaƙi ya ce kai yaron nan ba shi da daɗin dambe to dai waƙa baki mai ita daɗi ga da ƴan kallon ga sunan aka ga musu sunan ka sannan kuma su tabbatar da jarumi suke tare Ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda yadda kuka sani jama'ar jama'a duniya baki ɗaya kudu da arewa da wurin yana bai da kowa ban da kowa ba suna na yar magi na ebola yar magi ba wai na ebola eh me buga gurma da ko a kudu da a wato ai garin sani ne da wurin da yaƙi ne kawai tsakaninka da su ba wai yar magi mun hira da karko kuma akan damar da za ku buga a nan gidan ɓanɓarewa a ranar lahadin nan mai zuwa eh ka ji abin da ya ce naji ko baka ji ba ko baka ji, naji naji me da me ka ce naji yayi yayi tuka bakin shi naji dai yayi da dai maganganun shi to da zan yi za a rike sa kai na ta zunige ha ya cika baki kuma ya faɗa abin da zai maka to ne wannan dai ya rage naka dan ni ba ma san me zan cewa ba a'a ya ce fa ka sa akwai kalubale a gaban ka kai da kalubale ne a gaban ka ha ba wani kalubale wajen mai dan bayan ka samu nasara ta kawai shi kenan wannan a ai tana gidan kowa ba wani kalubale ne a gabana kisa nawa maka bari ji kisa uku ya ma ka yadda kisa uku ne kai ma eh mana na yadda kisa uku ne eh mana alhamdulillah masu kallo kudawa da kuke cika ya yar magiya tabbatar cewa kisa uku aka yi mishi kuma a rana daya a lokaci eh, haka ne yanzu ka da karbin shi ba sun kisa guda uku ba wai Wani mataki ka dauka wajen nemo sannan kisan ko kuma shikenan wannan shi ma a bangaren dambe ta fi da kai a'a ah. ina nan ina bibiya insha Allah zan rama su duka har in ƙara mai akan uku eh mana a kana ganin mamaki ne to yanzu dai gashi ran lahadi an haɗa kuɗin biyu eh a wannan ran lahadin za mu sa ran yar mage kana da niyyar ɗauko fansa a wannan lahadin insha Allah da niyyar ɗauko fansa na zo haka za ta shi ba insha Allah kowa ya haƙuri zan share kowa wawa insha Allah zan ɗauki fansa kafin je ka damben Legas saboda a Legas an ga kai zubar da hawaye kawo na bakin cikin ka kuma amma an kan kamar ana nuna na shiga cikin zargi a shi a lokacin na manta mm. har ne har na shiga cikin zargi kallo Ga ni ko ga Bahagon Zayadu wato ga ga ƴan mage zan taɓa magana Bahagon Zayadu ne eh. Bahagon Zayadu ka ci nasara akan shi eh. wanda ana ganin karko kuma shi kuma ya ci nasara akan ka eh a tsara tambata ke haka da mata ke dama me bambancin hagwar ya da ko kuma a bangaren dambe eh, ni ɗaya ne ina dambe kawai ina dambe amma kawai ai ita dama haka take ita ga wanda ba a tunani ya samu nasara kanka wanda ba a tunani ya samu nasara kanka haka ne mana a gurin haɗa baka biye ba amma ɗayan matakin wanda kuka taɓa dambe ni duk gurin haɗa mutum biyu ya taɓa buge ni tun da nake dambe waye da waye daga bagon za ne garkuwa kurma har yanzu in kuma akwai wanda ya taɓa buge ni ban da su ya yi magana a duniya duk da mutum biyu ne ta obi ni a arewa mutum ne suka ta buge ka mutum arewa a kai ni mutum kana gani na nan ba wai su kiso shi ne aka man da yawa ba nan da muke dan ne wani na har dan ba wai buge na aka yi ba dan wallahi ko da yana haro ne ni ina wuce shekara ma ni ban haɗu ba dan in ba ma da na girma din nan ba yanzu ni wallahi zai yi ya kaga an buge ni amma yanzu in nan ne yanzu da lokaci ya zo ka ni kowa ana taimaka kowa kowa in aka samu ko ba haka ba ana gyaran dambe ko an gama da wannan mujer birnin Lagos ma da muran Lahadi a wannan gida ranar 11 ga wata Lagos an ga yar magi ya tada hankali har kuka ya ta shiga cikin kudan ana ta me ya faru a birnin Lagos yan kallo su sani me ya faru me ya faru da eh to wannan ma kai za a tambaya saboda eh. kai daga can kai ma kai mistake saboda an baka winan nan da an baka winan dina eh, amma sai aka mace a ai ba wai kai ka boye shi ba kai ma kai daga can ne aka mistake winan dina ne aka ba mu mana ko ƙarya ne a kai zan tamba. kai da ka zo ka kawo abin a ni wannan magana an baka win an ba ku da an ba an ba win ɗinka ne aka ɗauka aka samu matsala aka ba manu aka ba manu eh. amma daga baya an mai roma an gyara ma an an gyara maka eh. amma duk da haka DJ an tabbatar maka cewa kuskure aka samu an an ka ta hawaye a cikin fili menene zo zuciya ka a wani lokacin ƴan magai me kake ji ai ba ji daɗi ba ne ba zamun hannu ba wannan eh. na ga nasara ne ƙuru-ƙuru ko ba haka ba eh. kuma kawai a zo a ta ne na ga na yi nasara na ji na yi a cikin na ma na je kuma kawai a zo a ce wannan me yake da suna yoyi amma ne yoyi na haihu ai ni in aka cuce ni in ban dan yi kuka ba ka gane kun ma jin daɗi wasu ƴan kallon suna cewa idan ƴar magina dambe musamman irin wani damben bai mai da hankali shi ba burin shi bai kafa da ƙasa ba ya hmm. ta samun point akan ka me gaskiya wani lamarin <laughs> a ba masu a ba masu ni kauke son ni na ma son buge mutum in sumar da shi eh. to amma ba za a tsaya dole sai an nemi kisan ba ita kisa ba wai sai ka neme ta za ta zo ba in dai ta zo ta zo ne hmm. a gane amma duk abin da gabo kana iya kai kisa kake nema da bala'i ka yin kisa amma sai a nemi biyu a gane eh. ko kisa ko fain biyun duka za a nema tunda wajen da ake duka na point nan ne wajen kisa wajen abu ɗaya ne eh mana duk waje ɗaya ne in Allah ya sa ka dace mutum ya haɗe in kuma yawa mutum bai waɗa ba ka dai samu point an maka point yawa gashi za ka yi eh, aka zo yanzu mm. eh, za ka yi final da aljanin bahagun nasarawa eh ana ganin bari shi ma kasan ina kira abokin faɗa ina jin zuciyar mutum yadda take bugawa in ji irin karfin gaban ka ya faɗi ko to ka ji tana bugawa ne eh kalli kima tukunna maje ya ce ba ne ka ji tana bugawa ne bugawa mai za ta yi kan bala uban yan kallo akwai dama ga ni san abin da na ji Eh. yana da kyau a rufa mutum asiri ko akwai a ah, kawai ka bude mi kaji <laughs> a bude eh dan banka wani shiri kai kaga alhadin bago na salama dan mana wani tsakanin ku dan Allah ya kai mu dan be eh kuma kisa nawa ne tsakanin ku dan ban mu rika ba kisa eh dan ba nawa ku taba yi alhadin bago na salama dan ba uku ko ba kisa daya nan daya Lagos eh haka ne sai ta Kano. bari mu dawo nasarori masu kallo kowane ɗan dambe yakan ji cewa wanda yake jira kila ko wani abu da ya mai da yake so mai mai wato ya rama ko wani abu makamancin wannan yar magi eh. a duniyar dambe a ajinka irinka irinka kai dai hanzu na gaba fara tawo mai takwasa ba kunna. ina ga kana nan lokaci kake jira zago ai ba ni ai ba wai haka nake ba eh ni ba na damba da wai manyan yan dambe ko wannan sai karfin kaje wajen duk ranar ba kai sai ramadan ma eh. lokaci ne zo wanda dole ya ayi dan da su eh. amma da ai ba ka da ramadan wani irin aiki ne bai ma ko ya sani abu ko wannan amma kuma shi lokacin ayi dan da shi ne ya zo dole kuma akai, amma kamar irin su garkocin da su autan ɗanmu da su manya 'yan dambar nan su mai bulala su waye eh ni wai ba na damba da su a na san eh damba da matasa masu tasowa yan yan mana ba ya ga damban wannan ta halana da autan ɗan banza damban miliyan biyu bai ban man ne aka yi damban ko na cire shi an samu na damba na ce ni ba zan yi damba da shi ba garkocin da shi ma ka ga mun yi damba da shi ta gasa amma kuma da aka gama nan ma an sa kuɗi na ce a ni ba wai zan yi zangan da ba da shi ba an samu na kuɗi da su ba wa 'yan sanda su waye eh, kana iya yin daidai abin da zaka iya yi baka haihuwa yawa to Allah na tuwo shi wannan babban ɗan dambe ko wannan manyan ɗan dambe ya dama ya ci zamanin shi man yana kan can wani ma misali Allah misali hmm. to in yar damben mata ta ƙare mai shi ba wai burin ya buge ka yake ba dan ka buge shi ma da abin banza dan ya san baya abin da amma dai ya za a yi ma launi kuma ta tare <laughs> mutuwa kasko mutuwa kasko ke so a yi kenan dan ne ya ya <laughs> ma abokin mutuwa kasko ke da kake ni yes <laughs> ke a takaice da ƙurin ya wuce shi yana yi ne da sa'a daidai abin da zai iya yi abin da zai iya yi ba ni ma ke wanda wai wato ga wanda ba tashi bai karsa ta ko a karsa shi ko a haɗa mutuwa tare wanda shi yana kan cin lokaci shi kuma wannan hikima ce na da kai magana da ko ma faɗa cewa kai dan wayo ne da dan wayo ne Allah samun gaba iya filin dan bai gaba na haka ban abu maka da tsabi <laughs> ka gina ta wa kake bin bashin kisa wanda kuma za ka gaya mana wajen cewa za a san me ni wallahi ko kirari ban yi kawai na yi sau inda na zo inda dambe kaga yanzu eh. ka kalluwa a shi na'am to awa inda na dan ba ni wallahi ba na lissafa ko na buge na bubuge wasu da yawa inda ba sani ba kuma ko na buge mutum ni ban iya kirari ban ce na buge wani na iya ne dan yanzu ban ware kirari ba akwai wanda sun buge ni su ma ba rama ba sai ka tara tukuna. yes ina buge duk wanda ya buge ni sannan ko da zan ware kirari to yanzu cika bakin na buge na buge wasu don wasu da yawa to amma akwai wanda ne ya buge maka da arewa cikin matasa mutum biyu ne da eh. ni ba mai gida na ba ne a kuda da muka wannan da shi yanzu abokin yanzu abokin noma ne to ina zuwa kace da mutum aboki na bane ba amma abokin noma abokin dan kallo ma gane saboda riga ka fara tasowa yawa to ramadan sai ba kuma ramadan sai alhassan alhassan kana so karama arewa ma su kadai ke bi na kisa kake bi su kisa su kadai ba su kai man kisa biyu ba rama ba masu kallon mu za mu tsaya a nan amma kafin sannan ka nuna wani hannunka yi wa kyamarar nan haka wato a ga hannunka nan da kyau ga yan kallo su gane ina bala'in yake dan ka ci gashi da haka amma ko da haka baka fasa an dan ban zuwa da haka za a daure ayi. ina son kyamarar ta kalli wannan hannun naka a mu kalli ina ne mu ga inda bala'in yake sosai saboda <laughs> masu kallo kuna ganin cewa a wannan ne wai dama kai hagu ne dama kai eh mana ba ka yi dama ba ah, da da su da yana yaro na ina yin duka biyan don haka ne ni ma sati mai zuwa a daure mana dama dama za ka daure mu kan ai wallahi su ma da kai zan da dama a da dama eh ran gama tsakanin garko kurma da yar magi masu kallo za sa kuɗi ko kuma kawai a yi shi na fisa bilillahi a sa kuɗi ma ai za a rage ma na yi wuce zan da kai faka faka kuɗin gudun kai asara ne kai kanka biyu ba kake barka yi kasance da ku a bayan wannan maran lahadi mu kasance da ku a wannan gida inda za a fafata masu kallon mu garko kurma yar magi dogon dogon mai tafasa halikanin bello garkuwan dutse shi ma akwai nashi fafatar za a yi sai kuma alasan da garkuwan yahayen da wato garkuwan yahayen tarasa zan ce hayyanta tarasa kai wanda yake wannan gida akwai akwai garkuwan yahayen nasa? zan kawo muku shi ma za ku kalle shi garkuwan shi shi kuma yahayen nasa yake karewa fada suna Abubakar Adam Kuntuwa masu kallon mu mu kasance da ku a hira ta gaba na baku lafiya